ka ɗauka ka bashi sai ce da wata manufa ka yi akwai manufa a ƙasa gano ko kuma ya ce aiko shi aka yi mai yiwa ya rage mun gano wannan da kyau ku. yau ba ganin matan kama ka je ka sha rana ka wahala ka kukuta Allah ya taimake ka samu ce ne ka kawo sai da ce hmm, na gaji wallahi ban iya tafasa naman ba bari sai gobe haba yanzu a ce a dan gyara wani dan yi farfesun nan mu sha me kake wani namu na mu da aka ce ma ku rika taunawa ne kuna samun abu <laughs> ka kenan ba duk ka gama kwazar ta ce baka iya ba kun gano wannan da ke ku hmm. Allah kenan duk wanda zaka so shi ka so shi dan amma ma baka so shi dan Allah ba aiki ya same ka don wannan abin da kake son shi don shi watan wata rana za a waye gari babu wallahi babu in ka so mace don ta wata rana kyan zai mi in ka so mutum don kuɗi wata rana za a waye gari ba wallah ko ne in za ka so mutum abin da zai zama everlasting shine ne Allah ka so shi da Allah kuna gano wannan da kyau yanzu makarantar nan da ɗalibai suka ƙaunaci abin da mala yake karantarwa saboda allah wannan ya sa rashin shi abin ya ja ba wallahi alaman dan allah ake yi to allah zai rike abin duk wanda yake ba dan allah ba sai allah madaukin sarki ya sa ma rayuwar shi cikas ku gano wannan da kyau allah ya tsare mana imanin